وعلى آله وأصحابه أجمعين ‘yan uwana masu girma masu mutunci masu daraja masu tsada tsada kuma wacce takardar da ke ina mana gaisar musulunci gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a wannan safiya ko in ce rana ta ranar yau takwas daidai ga watan aljumada asaniya bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 kuma cikin baka ranar daya ga watan janairu wanda kalmar janairu na nufin janus gunki mai kai biyu a cikin tatsuniyar romawa amma shi muka ɗauka muka rike suna kiran janairu janus the God of beginning. Papa Roma Gregory a 1582 CE shi ya shigo da watan January da kuma February. In ba haka ba asalin kalandar na da watanni guda goma ne ba topic dina kenan ba amma saboda munasaba. Asalin watannin na da wata goma ne kawai watan farko ne March. March kuma suna kiransa Martial, the god of war. To muka ɗauko abin da yake ba namu ba amma tun da kala kai aka lika mana to abin da nake cewa wannan gabar ɗaya ga wannan wata dan uwana shehu malami imamin katoli malabukar ya ce kwarai haramun ne ka ce ne kuma Allah ina da magana laifi ne ka faɗi wannan magana domin da ka san tarihin da baka faɗa ba haka duk wanda zai ce happy christmas shi ma ya babban laifi saboda kana murna da ranar da wai aka haifi Allah ko kuma dan Allah wanda kai ka san wannan ba a da mu bane amma jahilci kan sa mutum ya fada cikin rami da ya gane ba to wannan kenan kafin da je ga abin da zai magana a kai kuma dai ba ku wani mawdu'i abin nan ba ni ina ganin karatu duk an kare karatu dukan waɗannan yara da muka ji ni na karu da yawa gaskiya ne na zo ne ma na amfana da karatu dukansu na kuma ji zan ɗauka in sa a cikin jakata ya so ne je kano ce na ga abin da na gani na kwazo da kokari na yara maza da mata a kaduna musamman ita wannan makaranta da take cikin ba na tana lokacin da ke tasiri a najeriya a kakoli na kan je na amsa da ya ta har mutan yi rahabiya kuma na yi farin ciki da zaki a rahabiya kuma yi sakila ma kuma da ke ta gaba daya da kuma alha'iya amma mun ji kun yi ta'iya ta al'ibiri kaga ya zama kare kan kare dan uwana mai girma mai gabatar da taro yayin magana suna zan zama wai bin Usman Plus to ai ina ganin kun wuce tun tun tun da ai ne a bayan ku ne kun mutum Allah ya tsara muku ku wuce mu kun mu haɗu gaba ɗaya duk mu wuce mu shiga aljanna gaba ɗaya ina so ne tsokaci kan abin da na ji na debate tsakanin maza da mata wani ne na ji yar uwa ta yi maganar a cikin jawabin ta magana akan gender equality ta faɗa da kuma equal right wannan ina yi tsokaci a kan nan a lokacin da za mu ɗauko turanci mu zamanto mu mai da hankali da abin da muke ɗaukowa kalmar gender equality ko da dai manufar ba ita ce kike nufi ba amma akwai wani abu ƙarƙashin ƙasa da ake nufi saboda haka shi kansa turancin sai mun tace shi musamman za mu faɗi haka magana equal right da sauransu misali haka misali ainihin mary celeste wadda ta ɗauko yara ta ba da misali da su wanda missionary ke mu ba sai ba da misali da ita ba wani suna da ajanda da manufa in suka ɗauki yara su mai da su kiristoci ne so ba ta zama wani abin kafa ba mu gare mu ba zaman to careful in the choice of your words wannan muhimmin lamari ne ah, sannan kuma eh, wannan shi ne misali kusan ɗan tsokaci na sai dai zan so lokacin da kike bayanin ilimin ya mace kika ba da misali da stellesa sai ku ba da misalin wace ce unguwar zoban farko a tarihi ina zan tambaye ku maza da mata ku gaya min wace ce na ta farko a tarihi in kun sani ku daga ku. musamman yara 'yan mata ku gaya min wace ce na ta farko ina jiran amsa kafin na girga biyar ɗaya biyu uku hudu barin tsaya wace ce na ta farko to kila ku je ku ɗauko suna wata daban ku ce ita ce amma nan ta farko ita ce na na rufai da al'aslamiyya tun kafin itinan ta zo a itin samtin ta bayyana wanda ita ke karantar da ainihin ɗalibai a karatun tukanmu tuna su wannan muhazara a sami da lokaci ne lokacin sallah ya riga kawo jiki kuma ne abinda na tsara ma taron tun da mun fara a makare kela ta haka amma mai girma shugaban zama ka ce ko da minti arba'in to ne abin da nake da shi nan so ne magana akan haƙoƙin ƙur'ani guda goma sha bakwai ƙur'ani yana bin ka yana bi na yana bin ki yana bin ku yana bin su bashi bashi dai aƙalla sha bakwai ba ya gan su ba nan. amma na ɗan tsakuro ne saboda da hanau garan mannowa na yi ban hana ba sai dai kafin haka tun da majalisin ƙur'ani ne ina so in taya ku murna in ɗauko muku baitoci guda hudu kacal daga manzoma ta al'imamu shafibi inda ya rera wa makaranta ƙur'ani baitoci cikin lamiya ɗin shi baiti ɗin nan dubu da ɗari da saba'in da uku kuma ya tsara wannan baitoci ne a cikin baharu tsawil ga ɗalibin da ke karanta ilimin al'arus a lugar arabiya yake fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan an gane ko mujillan bihi fi kulli halin mubajjira hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taj wal hula na'am fama dhannukum bin najl inda jazaihi ulaika ahlullahi was-safwatul mala tace ulul birri wal ihsan was-sabri wat khulahum biha jaa al-qur'anu murattala malam ya karanto hadisi hadisi tabbatacce a makarantun ƙur'ani iyayen shi ana musu ado irin na kwandage ana kwandagantar da su hadisi malam ya karanto shi kuma shafi hadisin ya karanto ya wake yake cewa ya kai mai karatun ƙur'ani kana riko da shi ku ji tilan waɗannan yara 'yan matan da mazan misali sai ka ji su samu ka zuciya to ni kowanne na nake ta ce kala ba ai na to da na zo na amfana ne ba dan nace komai ba ya kai mai karatu kana riko da qur'ani kana girma shi a kowane lokaci sai ce hani an mari an walida kama da iyayenka ai musu farin ciki saboda za a ya musu tufafi na mutunci ranar tashin kiyama da ce yi mamakin a ah, lokacin da za a yi mai sakamako gaban ubangiji waɗancananka su ne mazuwa ubangiji sai ce makaranta ƙur'ani suna da sifofi guda hudu ya koro su ulul birri su ne masu nagarta to kuma albirru allah ya ce ba a samun albirri sai a wurare guda goma a cikin aya mai lamba 177 a cikin tura ta biyu yace laysa birra an hakan wujuhakum qibala al-mashriq wal-ghadwa ƙarshe. in kai lissafi mutum goma ne to ta fasa nan kuma wani ihsan da insani da kuma haƙuri wattuka wannan abu na farko kenan da nake so na ambata amma kai tsaye bisa la'akari da lokaci ƙur'ani na da haƙoƙi guda nawa da ce guda nawa goma sha bakwai na iyakar su bakin to menene haƙƙi idan ka ce haƙƙi duk abin da za a bukaci sai ka biya shi shi ne haƙƙi misali biro da ke hannunki ko hannuna ko hannunka hannunku wannan mallakinka ne ai misali haƙƙinka ne ka ce wani da ya kuma ce kwace shi ake ce da shi haƙƙi sun fassara haƙƙi da cewa right is the justifiable claim you lay on something ku duba claim that is justified duk da awa mai dalili da ka ɗora kan wani abu ana kiransa haƙƙi kenan gidanka haƙƙinka ne ka shiga kulle ƙofa motar ka taka ke rigar ka taka ke a jikon ki naki ne zoben ka naka ne ko haka ba wa shi ne haƙi to in dai har kare na da haƙi a zamanin yau kusan da haka kare na da haƙi a yau karuwai fasikai suna da haƙi a yau fa uku yan lgbtg suna da haƙi a yau to me za ka ce game da littafin allah ba shi da haƙi ne haƙoƙi ke to ga haƙoƙin ku ɗau alƙalamin ku in kun haddace ko haddace haƙƙin ƙur'ani na farko a kanka a kaina a kanki a a kanku shine imani da shi wannan shine jigo ai duk abin da zaka faɗa game da ƙur'ani in ba imani da shi ya zama ƙushuru wahalar da kai saboda ka haƙƙi na farko al'imanu shi na biyu tilawatuhu karanta ƙur'ani awwalu ma yajibu dan yace wa an atlu al-qur'an haƙƙi na biyu a tokara ta rataye shi a ɗakin kawai ya zama kawai cosmetical placement you don't read it to me amfani da misali so daga karanta ƙur'ani harshe ne a kanka a kaina a kanki a kanmu shi yasa abu ne mai kyau duk juma'a ka sauke ƙur'ani in zai yi duk sati ka sauke ƙur'ani kai zakakuran baya ma duk kwana uku suke sauka kai imamul bukhari kullum a rana ke sauka ƙur'ani a tarihin bukhari wanda a duk rana cewa suka yi ma imamu shafi'i in ramadan ya sauko yana saukan ƙor'ani a ramadan sau ne yaya suke yi ƙoho amma dai himma ce misali kai daidai iyawa haƙƙi na duke na abu guri saboda yanayi lokaci haƙƙin ƙor'ani na uku kuna jina shine karanta shi da tajwidi da ƙa'ida saboda yin kana karanta ƙur'ani farfar har ba ƙa'idar shirme ne Allah ya ce wa rashin ƙur'ana mai tartila ibn al-jazari ya ce wa akhdhu bi tajwidi hatm al-lazim man lam yujawwi bil qur'an asim li annahu bihi al-ilah anzala wa hakaza min hu ilayna wa fara dole akaran ta qur'ani da tajwidi zamani ya wuce da za ka matsara cewa alhamdulillahi an wuce lokacin yanzu ko a rahama ne a rahim ne an wuce lokacin yaron yarinya ma a gida za ka gane tsaraicinka ka ji ka aurariyar ba, mai tartibi kai kuma kana bacci wallahi za ku dinga ta kafurza saboda baka isa ka yi nafila da daddare a gaban da kana jiwa ce wani ya haka sai kuma ka zare ido hasa da kuma idanun zarewa din saboda ba karanta mutu. da aka suka ce in ma za a yi aure a samu abu tara nishi ya kuma shi abu uku ita kuma ta fi shi abu uku sama da kan abu uku na shafa ruwa so da haƙƙin ƙwayar da uku shine karanta shi da tajwidi akwai bayani da yawa na malamai ba sai na tsawaita ba saboda lokaci sannan haƙƙin ƙwayar ne na zama kuna bayani na nawa kenan الإنصات والإصغاء والاستماع عند قراءته إن أنا كرمت شيء قوي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنبتوا لعلكم ليه ترهمون سورة بكر آية ملكان دبون سيدا أنا كراتي قرآن ثاني سورة سورة حق القرآن إن أنا أي شروع aljannu ma da suka zo suka da ana karatun ƙur'ani mai Allah ke wa in sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mudir sura 46 kenan aya 29 kenan aljani ya ji ana ƙur'ani ya ce a yi amma kai kana surutu kana surutu ina surutu ibn umar cikin asar in ana karatun ƙor'ani in kai mutane yakan ce an sai Allah ya takallam wata ta takallam an Allah na magana tana magana hoyo haƙƙin ƙor'ani ba shi na nawa kenan kuna bai da ne haƙƙi na nawa kenan haƙƙi na nawa kenan haƙƙin ƙor'ani na hudu ta dabburu ma'ani ka ringa sa'idu wanda ƙor'ani da yake cewa ne أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت mutane ba sa kallon rakumi ya aka yi ta tafi shugaban da kallon rakumi shi ne ta tadabburi an gane ko Allah ya ce alwurin Allah ke cewa ta tadabburi ke saboda ya faɗa a cikin suratu dawo suratu sa suna da lamba a 38 a cikin sarai ce ne كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي بالأولى البعض don a ringa tunani a kan ƙwa'ani kenan na nawa ina faɗa ina jinku kuna tare da ni haƙƙi na nawa kenan haƙƙi na biyar to bari mu yi tushi tabbatar da bokitin karfe na zuba ma ruwa ba kwando ba haƙƙi na farko mai nace haƙƙi na biyu mai nace haƙƙi na uku ne na ce haƙƙi na hudu ne na ce tadabburi tadabburi ko ƙarƙashin tadabburi wata aya na karanto sura mai lamba nawa kan tadabburi ya kun yi sa kuɗi shi ya sa mai rubuta ilimi ya turkewa rubutacce haddatacce haddatacce rubutacce haka kuma ce shafi'i yana cewa al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid siyudaka bil hibal al wafiqa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiq talika what is documented is assimilated what is documented is assimilated abinda aka rubuta zana ba ka rubuta karatu sun ce ma ku ce ba karra وما وفق من مرة أن ذاك ما يتامقه حق القرآن نفرقه إيماني نبي كرن داشي نأكو تجويري نهو ينشر أنا كرن داشي نبي تدبري حق القرآن نشدا أيكي داشي الأمل به وتطبيق تعاليمه في حياتنا اليومية كل واحد مثالي الله تعالى ياتي wala taqfu ma laysa laka bihi ilm abinda baka sani ba kana bakinka to kai aiki da shi Allah ce a rinsa ido ga barin kallon haram كل المؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سورة 24 آية 30 الفرقان فقال حق القرآن كي أيكي دشي Allah ya ce ke ya mace rufe jikinki da 33 aya 55 59 akwai ya ayyuhan kulle a zuwa ke wa banatik wa nisa'il na Alayhi na min kaga ki tabbaka wannan haƙƙin ƙo'ani ne a kan da misalai da yawa babu lokaci sannan haƙƙin ƙo'ani na nauke za a ambata yanzu na bakwai haƙƙi na bakwai shine tauqiruhu wa adamu imtihani martaba ƙur'ani da kuma ka a wulaƙanta shi yana daga wulakanta ƙur'ani mutum ya sa yawo yawo yawo yawo ko yawo saliva ya dinga jiya ƙur'ani, baya ba kar ki sa yau ko miyau yadda bahaushe ke faɗa wajen jiya tare da misali takardar qur'ani da sandi amma kar ka sa yawo me yasa muka faɗa saboda yawo mun yadda ba ne ta bane to amma kuma yawa aika zanta ne masu kirga takardar kuɗi a banki mai suke sawa ne ruwa saboda ne suka ce this is our our clean north okay so your north is clean Quran is cleaner than your clean correct Qur'ani ya fi tsarki sama da ne wannan misali saboda haka Qur'ani karkasa yau. tare da imamu zarkashi ya ce abin da ke fitowa daga jikin mutum guda hudu na farko akwai abin da yake da jasa tsari ba haya da sauransu misali da jasa ne ba akwai abin da yake ba na jasa ba ne yawo majina gobe ko na kafiri akwai abin da ake da sabani na jasa ne ko ba maniyi mu auren mani ba na jasa ba ne ta za ka misali haƙƙin ƙur'ani na gaba karkasa karka wulakanta shi na ba da misali da ne da me na biyu sanya karatun ƙor'ani a matsayin rington bayan halatta ko kuma su yi kuɗe kar ku yi kar sa ƙor'ani a matsayin rt ko rt inda faransawa laifi saboda dalilai guda biyar da da lokaci sai ba ku daki dake amma na kula da lokaci don kan mu dan mun ci lokaci saboda mun amfana kwarai da wannan taron saboda ka masu karatun ƙor'ani da an kira mutum sai ka ji su zai ka ji juhani ka ji mai aiki ka ji dausar ka ji mai bai halatta bari tambaye ku tsakaninmu da allah mutumin da ya sa karatun ƙor'ani a waya in aka kira ji sai ga tilawa ku ba amsa hankali shi na kan ƙor'anin ne ko yana kan mai kiran ne ha ku ina fasami da allah ya ina wa an fito din to kila ka yi irin wannan sau goma a rana kenan ka saɓi Allah sau goma a rana ɗaya very serious very ne. dole sai ka sa qur'an? ka sa abin nan misali sannan ƙara muku akwai abin da muke kira ainihin kuɗin goro Ya Allah ku ba da amsa wani yakan sa fito biyu a matsayin ne ringtone wani kan sa zuban ruwa sha sunan shi ne ba ba ana kira yaro dan karami sunan shi ne wani ya sa haushin kare wan wan sunan shi ne wani ya sa me yawo mage sunan shi ne wanda ya sa qur'ani shi ma sunan shi ne to kai zalunci dan ka hada qur'ani da kukan kare a suna daya wannan hadari ne kwarai da gaske saboda haka kar ku yi wannan wannan ba magana ta bace fatan manyan malaman duniya ne haka suka faɗa kuma muna tare na fata kwarai daga ciki mutum ya kwanta kafa suna kallon qur'ani halala ne shi ballin sana uwa uba mutum ya matashi da qur'ani babbar magana ko ka ɗaura, ki daura ainihin misali kwalinki na gwal kan qur'ani ko jarida kan qur'ani hada kitabullah kitabullah to haka wannan shi ne haƙƙin qur'ani na nawa kenan na nawa kenan na nawa kenan na bakwai haƙƙin qur'ani a gurguje na nawa zan ambata yanzu na takwas tahkimuhu inda tanazo idan ana ja'in ja na ja ka ja to haƙƙin ƙwa'ani kuma da shi alƙali na faɗa ji abin karatu yanzu misali mutum ya auri mace kafin ta tare a gidanta a gidan sai ya ga ƴarta ya ce wance ni gaskiya na fasa aure tare da an aure kuma ni zan aure ƴarke ya halatta ya halatta sai shiga ja'ija ya halatta ko ga halatta ba ku bani amsa mana ya halatta ku ban dalili وربائبكم التي في رجلكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم دي دي wannan wuri aya ne lamba 23 so da anan sai a mai da qur'ani alqali sai ya hukunci haka ne a daura mutum aure da mace yau da azhar din nan kafin ba sai mijin ya mutu ba ta tare a gidan shi ba za ta yi ta kama ku bani amsa an ɗaura musu aure misali misali an sassar mai da kaddara ta bayan azahar kafin ba aka ce an goyi kiyarar ku ba ta tare ba ana shirin kai ta daiki za ta yi ta kaba za ta fi gado ya fara ta ce ba za ta yi ba ok za ta yi an samu saɓanin ra'ayi ke nan misali to me sa na kawo wannan to sai ku koma mai Allah ta'ala ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هو منك yau kuma za waɗanda kuke mutuwa ku bar matayenku to su zauna wata hudu da kwana goma ai mata ya ce matarsa ce ta tabbata matarsa to ba sharafi ba ne sai sun sai ya tara da ita automatically za ta yi ta ana ɗaura aure shari'a ta ɗaura kamarta kuma yi sunan da kyau kada masu wani ƙaryen wani ainihin human rights feminism rudaddu tambadaddu hargitsatsu yan baɗo abin baɗa yaji suna wutar da ku be extra careful we are living in challenging world today your quran is your immunizing alternative if only you know and you knew Suna ka wannan misali Suna ka za ka yi takawa kuma za ta shiga do ko da ba tare ba to ka haka haƙƙin qur'ani na gaba a mai da shi ne alƙali lokacin janja da Allah haƙƙi wuce na abu guji na nawa kenan to haƙƙin ƙur'ani na ainihin takwas na a koma zuwa ga manzon Allah wajen fassara ƙur'ani duk abin da ka faɗa annabi shi ne alƙali dan ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka ta 46 a cikin wannan sura din haka cikin nisa annabi shi ne interpreter adjudicator na ƙorani na fata an gane ko wannan haƙƙi na tara kenan amma idan Allah shi ne interpreter for excellence na ƙorani mai girma sannan haƙƙi sai na nawa haƙƙi na nawa haƙi na goma cikin haƙoƙin ƙorani shi ne adda'awatu ilai a kira mutane zuwa ga ƙorani ka kira ne zuwa ga mai Allah ya ce karka ce da ni constitution ya ce kaza la ga min littafin mahalicci na me yake me yake a ba ya mace na gado na fata kuna mai tsari kyau daga cikin haƙƙin ƙwa'ani na nawa kenan na nawa kenan in za tsaya in tambayi ku mana bita za ku iya kawowa to daga ƙarshen haƙƙi na goma ya zama to a yi kira zuwa gare shi ku kira ku zuwa ga ƙur'ani ku ilmantar da su qur'ani ina fata da Allah ku bani lokaci kar ku raba mana hankali pay attention when lecture is in session okay if you want to learn you need attention attention is two-way there is physical and mental attention you got to be present physically and mentally attentive we call this mopkari if you want to learn you need mopkari and motivation all organization, P participation, C cooperation, A attention, R readiness, I intention, the manner of intention. So if you are not attentive, you scarcely learn. A mai da hankali a daɗaita surutu ɗan ƙaramin lokaci ne Allah ya yi kowa albarka. Haƙƙi na nawa kenan ya jama'a, haƙƙi na nawa kenan yawwa sannan kuma haƙƙin ƙur'ani na sha ɗaya a kaina akan akan gaba ɗaya an da hukumi. ne Allah ya ce ga hukunci to ku sallar ina so ku sani abin da ya cuci mata a wai a america da turai Shi ne an gaya musu a murɗaɗɗen littafinsu wai na na hawa tun da ta zama dalilin cin bishiya muka zo duniya muna cin kwakwa wai shi yasa Allah ya tsine ma hawa shi yasa Allah ya punishin ɗin ta ɗaukar ciki imagine wai daukan ciki punishment shi yasa Allah ya lallasa ta da jinin al'ada da shayar da nono mace a yammacin duniya sai ta binci okay so God is unjust and unjust sai suka kirkira abin da suke kira the Greek mythology in kun taɓa jin abin da ake kira da Pandora box Pandora wata mace ce in symbolization har suka fito da abin da suke kira Rambo sai mata suka yi tawaye suka ce to bible ma da kai the bible should be dissect kullum bible kan ce ainihin ɗa ɗa ɗa misali church gives john preaches a cikin bible su suka ce to ina yaɗin su suka kirkiri dina cewa chairman yanzu an kuma ana ciya ne ma kawai da kana ba ta mata ne ba ta ce ciya ba ta suka ce a ce ciya fa suka ce a daina ma kawai a dinga ce ciya kawai kujera yanzu sai da aiki aisha babakar da ciya to shi ne ke magana muku jera saboda bin turawa ne kawai misali hatta magana wani wanda ladies and gentlemen yahudanci ne kuka shi wanda kun ta gaya mana nan a cikin dramatization ladies and gentlemen ya sala tasiri ne na ya yahudawa na zuwa da kyau misali saboda haka abinda nake cewa a wannan gabar wato in Allah ya yanke hukunci a sallama haƙƙi na nawa kenan na nawa kenan haƙƙi na goma sha biyu adamul haraji hatta yi haƙƙi muka fi ma ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا tare da cewa ana maganar annabi ne amma annabi da mai ke hukunci da ƙwa'ani ne saboda ka haƙƙi na goma sha ɗaya kenan idan Allah ya ce ka sallama shi yasa suka shiga bible suka canza john 3:16 da ya ce son suka ce su mai shi child inda kuna karanta wato ainihin rsd the right to liberation sun ce na america misali haƙƙin ƙur'ani na goma sha uku ko a tafiye Allah yake hukunci a sallama ko na. Allah na zalunci ne a hukun billah in ya barka talaka akwai hikima in ya yi ka mai kuɗi da hikima da ya gada ma ba ma zai yi ki ba kwata-kwata ba mai kuma tambaye shi da ya ga damar sai ka kwado magana kai ta ƙara a ruwa bayan da ka iya kuma inda ya ga damar sai ka rago a kwantar a shar'ana maka wuka da sallah kuma a ci nama a sha a yi yatsa a ce alhamdulillah za ka yi ƙara ne la yus'alu amma ya yas'alu wa hum yus'alu Allah ke ah yau ka sallama ma bature mai jan kunne kai da shi Allah kana jan jan shi to don ku sani ba mu da mafita ta littafin ubangiji وإن كتاب الله أوثق شافي وأغنى غناء واهبا متفضلا وقارئه المزي قر مثاله كالفرج عليه مريها وموكل حيك القرآن نبو شاء نكون أبي نبو شاء أذكر شاهد تفضيله على جميع القوانين قرآني كما شيء سمد التوة دوكا suna gaya muku suna gaya mana cewa misali tsarin mulkin Najeriya suna cewa this constitution is supreme haka suka ce its provisions are binding upon all other laws sai suka ce and if any other law is inconsistent with this constitution that any other law shall to the extent of the inconsistency be now and void haka suke faɗa a wannan turanci wannan tsarin mulki na ƙasar nan sama yake da kowace doka har da ƙur'ani ba ka da hankali kuma in wannan dokar kowace ce ta ci karo da tsarin mulkin nan wannan dokar a taka ta ƙasa tsarin mulki ya sama wani ba ƙaramin bala'i ba ne to kuna karanta lo to yan karatun nan karatun so ka karanta lau amma da zuciya mai kyau ka ɗauka wannan magana banza ce daga mutanen banza kawai ka karanta ka san sharrin ba don kai sharri ba alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man la ya'lamu sharra min an-nas yaqa fi kuma mu shiga cikin system mu yi islamization of the situation na sha faɗa hatta abcd ku musuluntar da abcd ku ce a for allah b for baraka c for charity sai D for da'awah. Why not? E for enlightenment, education. F for Furqan. Ku musulunta, ba ku nufin wani A for Apple, yau mene ne Apple, yau oh, ana ga aiki yau. Shi ne Islamization of sciences. And it is practically practical Ya danganta ga niyyar mu. Na fatan gane ko, a take nake ba ku sannan sai haƙi na nawa. Na sha biyar ta'allumu tafsiri aha ka koyo tafsirin qur'ani wallahi wajibi ne wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira cikin sura mai lamba 25 al-furqan sanin fassarar qur'ani wallahi wajibi ne ku dauki misali a gurguje a gurguje a gurguje a gurguje kalmar misali ainihin al-imam ina fatan gane ko kalmar al'imam ita ce nufi ƙo'ani kan zo ta faɗi kalmar imam amma abin da ke nufi tana nufin ne jagora inni ja'ilu kalinnati nan ana nufin ƙa'idar ke amma kuma imam Allah ya ce don ke san in baka san tafsiri ba sai ka yi kwaba misali ko da hausa ina ce na baka shawara ka nemo maganin shawara kaga shawarar farko s h a a r a kalmar ɗaya ce etymologically speaking of the meaning differ shawarar farko na nufin counseling shawara ta biyu ciwo e wani su suke kira aljuhu wannan za'ir in ka ɗauki littafin dama gani zai ba ka wannan bayanin I told my close friend to close the door. Close, close. Synonym, a mother ma'ana. To a dunya tafsiri ana iya zuwa da kalma baka gane ba. Kamar da na faɗa, inni ja'iluka lin-nasi imaman cikin bakara aya ashirin da nawa hudu. Imaman tana nufin mai anan? Kuduwa, jagora, ko Na biyu, Ƙur'ani kuma kan zo, haka kuma Waje waj'alna lil muttaqina imaman cikin ina al-furqan aya mai lamba 74 kaga imaman amana ta farko suna nufin just ordinary leader to be emulated okay yake na biyu imaman kan zo a qur'ani ana nufin allahul mahfuz wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin suka ce ana allahul mahfuz Allah ce komai da ka sani mun rubuta cikin imam yake ai amma imam a na farko ba ita ce a nan ba ƙwa'ani ke to idan baka koyi tafsirin za ka dinga yin bindiga da shirme da kwafa da kwakyara da tsoma kariya da bulkara ka ce kana tafsiri bayan kuma tamsiri da ke ko kuma tamsiri ko kuma tafasiri kamar da ke wani sarka falhazar alhazar aina haƙƙi na wato ma'ana ta jinkin imam kan zo ana nufin lawul mafus ne misali ayat da muka faɗa a cikin profiyatin aya ta goma sha biyu sannan kuma imam kan zuwa ƙorani ba ana nufin kuduwa ba ba ana nufin kuma ainihin laul mafus ba ne ana nufin kundin ayyuka na bayi Allah ta'ala ke cewa yau ma na duro kulla onasin imani ai bi kutubi a bayi su kenan randa za mu kira mutane hey come on ku zo ga littafin aikin ku ko wanda aka ba shi da dama aljanna Allah ya samu dace wanda aka ba shi da hagu wuta Allah ta tsare mu sura mai lamba goma sha bakwai aya saba'in kaga imam a lafazi na farko ba shi na biyu ba ba shi na uku ba ba za ka taɓa sanin wannan ba idan ba ka ba ƙur'ani haƙƙin ka zauna ga malami ka koyi tafsiri ba sannan ba za ka koya cikin intanet ko google ba laisal ilmu gogaliyan laisal ilmu gogaliyan Ilmi is not Google-based. You go to the scholar and learn from your scholar. A scholastic scholar, you learn from him who can teach you and impart on you positive knowledge, not curriculum knowledge. Okay. kalmar imam kan zo a ƙur'ani ana nufin Allah na cewa min qabli kitabu Musa imaman suka ce a taura ake nufi Musa littafi ne kuma jagora suratul haqqabi sura mai lamba 46 aya ta goma biyu na biyar imam kan zo a qur'ani ana nufin wato hanya dodar da za ka bi dan kai samu izina Allah na cewa wa huma labi imamin mubin yau ai su mutanen makka suna kan hanyoyin mutanen annabi lo da kuma ainihin mutanen annabi shu'aibu ba mun halaka su ba ai kuna kan yanzu ai kuna zuwa kuna dai to wannan na baku misali ne kasan daga cikin haƙƙin qur'ani na goma sha uku sanin tafsiri shi irin wannan nan da zan baku lissafin alwujuhu wannan za in na magani ku sai littafin in za ka yi tafsiri kana bukatar wannan littafin in ba ka ba sai ka ɗauki kalma ga inda ake bukata ka kai ka mai daban sai ka yi rudu Allah ka zare maka kare mu a gurguje yan uwa masu albarka haƙƙin qur'ani na nawa na goma sha shida ta ta'allumuhu ka koyo shi dole koyo ƙur'ani dole dole yanzu malamai da kuka ba da lokaci a wannan santa academy ko karanta da yaran nan Allah ya Allah ya san tsirin ladan da Allah zai ba ku Allah ya saka muku alkhairi iyaye da kuka yi tsayin daka kuka karantar da su haka malaman tun da suka ba da filin karatu da malaman da suka ba da lokaci bishara ta tabbata gare ku in an tsarkake zuciya kuma muna fata zukatanmu suna cike da tsarki insha Allah ta'ala saboda haka hakki na goma sha da ta'allum duk wanda bayan koyon Qur'ani wahalalle ne jiya na faɗa ina tsammani wajen karatu wata rana da wani a ofis dina a Kano kawai sai na ji wani mutum ne ina cikin ɗaki sun ji ana kare ƙur'ani? wallahi ma ina nufin karatu ba malam zai na fito kun san abin da yake cewa ثم لا tuf'alunna yau mai sun la Allah na cewa latif alone infinitively infinitively shi kuma yi wasu ke na negative term sannan kuma ba za a tambaye ku ba Allah ce za a tambaye ku malam sai na ce malam menene haka where you from malam sai ce wallahi malam kaji kaji ne mutumin yace shi mutumin barna ne kuma gidan qur'ani amma ya ce ya taso ne a lagos bai samu damar karatun ƙorani ba ga shekaru sun tafi shi na gunki damuna da aka na dawo kan na ce da kuma sai ka fara haka kuma yana karatun ƙorani ne daga transliteration rubutun boko to kaga shi ne boko latin azunna ba la ba ne wani zai ce la wani ce la saboda ba su da diacritical misali na ce to ba sai ka je gun malami ba ɗan uwa ka so kana ma ƙorani fince irin wannan to da ya jama'a koyo ƙur'ani gaban malami neman ilimi gaban malami kan baka abu uku yakan koya maka ladabi yakan taƙaita maka dogon zango yakan kuma daidaita tunaninka wannan haƙƙi na nauke nan a taƙaice haƙƙi na goma sha bakwai karantar da shi domin idan ka koyo ne ka koyar to whom much is given much is expected yani idan kun taƙatta allon fulfuran labda an tu'allim saboda hadisin na Uthman cikin Bukhari da Muslim khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama kaga haƙi biyu ne ai ta'allama wa 'allama wannan a takaice a dunkule a tura a mulmule a hadauri guda su ne haƙoƙin Qur'ani ba wai iya iyakan su kaɗai kenan ba da izinin ka shugaban zama ina so ba ku shawara kowa ya dinga karanta ayatul sakin wallahi ibn al-qayyim ya ce a ƙur'ani akwai wasu ayo ana kiransa ayoyin sakina ayoyin samun natsuwa musamman lokacin fitintunu da wannan zamani mace-macen aure ya ne an robbery kidnapping tattalin arziki farashi na awawa. ya ne yara su ta yawo suna neman karatu a ba mazajen aure haka su ma samarin aiki ya kaɗan kudi ba daraja to koma zuwa ga ubangiji to akwai ayoyi ba zan jawo su ba saboda yanayi lokaci amma guda shida ne duk malamai sun ce ana kiran ayoyin da Allah ke saukar da sakina kuma duk cikin su Allah ya baki sakina sakina ko sakina ga wani kwanci zan ba ku lambobi ko ku je ku duba su aya ta farko aya mai lamba mai tanda da arba'in da takwas cikin baka aya ta biyu aya mai lamba ashirin da shida cikin suratul tauba aya ta uku aya mai lamba arba'in cikin dai tauba ɗin aya ta biyar ita ce aya ta hudu a cikin sura mai lamba da 48 suratul fathi sannan aya ta nawa ne kenan ta hudu ne ko ta biyar sai aya mai lamba goma sha 18 laqad radiyallahu ta'ala dai kan izo sa abai sakina ciki sai aya ta ashirin da shida, waɗannan gaba ɗaya lafazin sakina ta zo sannan ka kara da walahu ma sakana ta cikin sura ta shida waɗannan ayoyi guda shida malamin suna kiran su ayatul takira shiga gogul kaji mai suka kira ibn qayyim yana cewa malami na ibn taymiya ya kasance in ya gamu da dagulewar rayuwa sai karanta ayatul takira fa yakunu alqalbu sakinan mutma'innan wa qalbuhu murtahan littafin Allah ne ai an gane ko وإن كتاب الله أوفاق شفيء وأغنى غناء وهبا متفضلا وقارئه المرضي قرى مثاله فلسر عليه مريحا ومقلا هذا كما تلتاكم الله كتابه بذيبا ذاك أنه مخو فرنسكي دمرنا ما حدسا قرآني أنا ورد لو أنه سكى زمان سكي أنا مصابقه إمه ku yi ta yi munagi saboda neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala don mu sami zama lafiya da kwanciyar hankali sai abin da zan gaya muku sun na ƙarshe wato ƙarƙashin sarki na naman ke gaya muku wani baiti na abdullahi ibn rawaha lokacin da aka je madina annabi yana gini yana cewa wallahi laulallahu allah wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خير سكينة علينا yace wallahi ba dan Allah ba da mai sallah ba dan Allah da mushi Allah ka da zakata finally al-imam muslim ya fita hadisi hadisi mai lamba 1800 hadisi mai lamba 1804 hadisin Abu Umama al-Bahili hadisi dai kenan kan Qur'ani ku ji me annabi yake cewa yace yace وبلاغ الوداع اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه فإنه, يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وصورة آل إمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان أو كأنهما فرقان من طير من طير صوافة صوافة أن أصحاب أصحابهما اقرأوا سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة wannan da shi zai rufe wannan mukala a takaice saboda karancin lokaci Allah ya kara muku albarka wannan makaranta Allah ya kara ki wasu wa Allah ya